jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma 22 ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da shidda ga watan Disamba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 gashi kuma allah ta baraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam in ba ku manta ba muna kitabul hajji na littafin muna cikin babin harama da hukunci-hukuncin da na ratayu ga da harama ko satin da ya gabata mun tsaya hadisan abdullahi dan abbas wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaho yana mai harama yau da yarda allah za mu tashi hadisin ka abu dan ujira yace wa an ka ibn ujrata radiyallahu anhu qala humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wal qamlu yatanafaru ala wajhihi faqala ma kuntu ural waja'a balaga bika ma ara tajidu shatan qultu la qala fasum thalathata ayyam aw at'im sittata masakin li kulli miskinin nisfu sa'in muttafaqun wannan hadisan an karɓo shi daga Ka'abu ɗan Ujra yarda Allah tabbata gare shi Ya ce humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an ɗauke ni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walƙamlu ya tanafaru alawa jihi kwarkwata kun san kwarkwata ko ƙeya tana zazzaga akan fuskata ƙeya ta kama ni ga kaina har tana tuɗowa tana zubowa ga fuskata kaga ƙeya ta zan rashin lafiya kenan malamai sun ka ce wannan ƙista ta faru ne ga hajjatul wada'i lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi makka wurin hajjin bankwana wurin hajjatul wada'i to tare da ka'abu dan ujira an ka tafi da aka zo makka sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya kun san da yawan mutane in sun tai makka suna rashin lafiya to shi na sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya can makka kun san mara shi lafiya kuma wanka zai yi mai wuya ko to sai ya zan datti ta kama jiki nai in mutum ne mai yawan gashi ga kai ya yi kwanaki bai yi wanka ba to wannan dattin nan ne kwarkwata za ta haifu ga wannan dattin to abin da ya faru gare shi kenan rashin lafiya ta kama shi ya yi kwanaki yana kwance baya da lafiya sababiyar rashin lafiya kaga baya iya wanka to sababiyar dattin da ya kama shi kuma gashi da gashi don haka sai kwarkwata ta shiga cikin kai ne kuma sai ta hayayyafa ta yi yafa ta yi yawa hayyazan kwarkwata tana gangarowa ga fuska ta ina fatar kun fahimta to shi ne da abin nashi ya yi tsanani an ka ga rashin lafiyar ta yi mai tsanani sai an ka ɗauke shi an ka kai shi inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an ɗauke ni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal qamlu yatanatharu alawa jihi. alhali kwarkwata <coughs> tana zazzaga tana gangarowa akan fuska ta daga kai kwarkwata kai tana gangarowa ga fuska faƙala da annabi ya ga halin da nake ciki sai ya ce ma kuntu ural waje ni ban zan ina zaton rashin lafiya balaga ka ya kai ma matuƙa ma a abin da na gani ba ban azar rashin lafiya ya kai ma haka ba ashe abin ya yi tsanani ura in alhamza ta zo da damma ana fassara shi ne da zato ma ura ban zan ina zaton ai ma kuntu zunnu ban zan ina zaton alwaji a rashin lafiya balaga ka ya kai matuƙa gare ka ma a abin da na gani ba ma'ana ban aza rashin lafiya ya kai ma haka ba ka ga tun da rashin lafiya ya yi tsanani kwarkwata ta yi mai yawa ga kai rashin lafiya ce ko ba rashin lafiya ba ce kaga kuma gashi yana mai harrama da hajji to yanzu me za a yi mai ya samu sauƙin kwarkwatan nan kaga dole sai an aske kan nan ina fatar kun fahimta alhali kuma mun sani ga nassin ƙur'ani, Allah ya haramta ma mai harama da hajji aski baya halatta ga mai harama ya aski baya aski sai lokacin walwale harama. to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ya ga irin rashin lafiyar da nake ciki sai ya umarce ni in yi aski sai ya ce min tajidu shatan kana samun akuya me za a yi da akuyar wadda za a yi fidiya da ita kamar yadda ƙur'ani ya ce a cikin suratul baƙar Allah Ta baraka wata allah yana cewa wa atimmul mulhajji wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara min alhadi. Sai sai ce wala tahliqu ru'usakum hatta ya bluga hadiyu mahilla wa in kuntum marada faman kana minkum maridan he ba wa in kuntum marda ba faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin Allah ya ce wa atimul hajji wal umrata lillahi ku cika aikin hajji da na umra domin Allah yan an ka fara ba a tsaya ko sun lalace sai an cika su na fatar kun fahimta sai Allah ya ce fa in uhsirtum yan an tsare ku kai ne ka bar gida da nufin zuwa aikin hajji ko umra kana cikin tafiya kafin ka isa makka sai kila makiya sun ka tare ka sun ka hana ma isa irin abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai shekara ta shidda lokacin da an kai sulhun hudaybiya ba sun tsaya hudaybiya kafirai sun ka hana musu isa ba to irin haka nan ta same ku me hukunci sai Allah ya ce masta yasar min alhadi duk abin da ya sawaka na hadaya shi ya tabbata akan ku nan inda an ka tsare ka an ka hana ma isa makka to nan za ka walwale harama ka don haka sai ka yanke hadayar ka nan ko fa in uhsirtum fa masta yasar min alhadi sai Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunanku hatta tablugal hadiyu mahillahu har sai hadaya ta kai inda ya kamata a yanke bagirin da ya kamata a yanke ta kaga ga wanda an ka tsare da yake ana magana ne game da wanda an ka tsare an ka hana mai isa makka ko to nan inda an ka tsare ku nan ne inda ya kamata a yanke hadayat na inda an ka tsare ka sai ka yanke hadayat ka Allah ya sanar ma da niyyar ka kuma za ka samu ladar ka cikakkiya ina fatar kun fahimta in kuma ba a tsare ku ba wannan hukuncin waɗanda an ka tsare an ka hana mai isa makka in kuma ba a tsare ku ba kun samu isa makka to yaushe ne lokacin da uh, hadaya ya kamata a yanke ta Shi ne safiyar sallah bayan an yi jifa na fatar kun fahimta to sai Allah ya ce wala ta haliqu kun kada ku aske kawo nan ku hatta yablugal hadiyu mahilla sai hadaya ta kai wurin da ya kamata a yanke ta sai Allah ya ce fa man kana minkum maridan duk wanda ya kasance marashi lafiya daga cikin kaga can wala ta halik uru'usa kuma yana nuna mana haramcin aske kai ga mai harama da hajji ko umra dole sai an walwala harama sannan ake yin aski to sai Allah ya ce fa man kana minkum maridan wanda ya zama marashi lafiya daga cikin ku rashin lafiyar da za ta tilasta mai dole sai ya aske kai au faman kana minkum maridan eh aw bihi azamin ra'asihi ko ko cuta ta kasance gare shi ga kansa kamar irin wannan bawan Allah ka abu dan ujira yanzu ba gashi da cuta ga kai ne ba mecece cutar da aga kai ne kwarkwata to sai Allah Allah tabaraka wata Allah ce wanda ya kasance mara shi lafiya daga cikin ku rashin lafiyar da za ta tilasta mai ya aikata wani abu da an ka hana ma mai harama da aikin hajji ko umra ya aikata to sai ya aikata abin da an ka haramta ma mai harama da hajji ko umra yi au bihi adam min ra'sihi ko ko cuta ta kasance gare shi ga kansa yana da cuta kamar kwarkwata ko ko ina irin matsanancin ciyon kan nan da ake kira sauda'i wanda to wasu in ya taso musu ba abin da zai sa su ji sauki sai an yi musu aski ina fatar kun fahimta abinda zai sa ma'ana ku yi aski kuna cikin harama da hajji to sai Allah ce wanda duk yayi hakan ga wanda duk ɗaya da cikin waɗannan abubuwa na sama ya aske kai ne ko ya aikata wani abu da an ka haramta mai harama da hajji to fa fidiyatun fansa ta tabbata a kansa dole sai ya ba da fidiya ba hadaya ba fidiya bilfa'i waccan ha'un ta hadaya wannan kuma fa'un na fa fidiyatun to fidiya ta tabbata a kansa ita ake kira fidyatul adha fansa ta ƙazamta fansa wannan fidya tana hawan mutum in ya aikata wani abu daga cikin abin da an ka hana mai harrama da hajji ko umra aikatawa yanzu ba Allah ya haramta mu wanda a cikin harrama yin aski ba to amma saboda rashin lafiyar da aka kai ne ko kurkwatar da aka kai ne dole sai yayi aski yana mai harrama gabanin lokacin walwala harrama to in yayi askin Allah ya ce fa fidyatun to fansa ta tabbatar mashi da me ake yin fansa sai Allah ce min siyamin na azumi ko mutum ya azumci kwana uku aw sadaqatin koko ya bada sadakar abinci sai ya samu miskini shidda ko wane miskini ya bashi rabin sa'i mudu nawa kenan rabin sa'i mudu biyu ko wane miskini kaga mudu goma sha biyu kenan sai ya samu miskini shidda ya basu au nusukin koko soke abin da ake sokewa kamar ka samu akwaya ko rago ko duk dai abin da Allah ya fore maka ka soke to waɗannan abubuwa guda uku da su ne ake yin fansa ina fatar kun fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga halin da kwarkwata ta kai ma wannan sahabin ka abu dan ujura sai ya ce ta ji da shatan kana samun akuyar da za ka yi fansa da ita in ka yi aski tunda yanzu dole sai ya yi aski ko qultu la sai nace a ban da akwai yaya manzon Allah qala sai ya ce fasum talatata ayyamin to ka azumci kwana uku au a ta masaki masakina ko kuma ka ciyar da miskinai guda shidda miskinai mutum shidda li kulli miskinin ga kowane miskini ɗaya, nisfu sa'in sai ka bashi rabin sa'i sa'i mudu hudu shine sa'i mudun nabi ba mudun local government ba mudun kasuwa mudun nabi to kaga yan an ka ce rabin sa'i nawa kenan kaga modo biyu sai ka samu miskinai guda shidda kowane miskini ka bashi modo biyu wannan maimakon akwai in Allah bai hore maka ba Ina fatar kun fahimta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun kadu akan fitar da wannan hadisi kaga wannan hadisi na karantar da Mumi yana karantar da musaddadu wata lalura ta kama ka ta rashin lafiya ko dai kowace irin lalura wadda ta sa ka aske kanka ko ka yi wani abu da an ka haramta ma mai harama da hajji aikatawa to wajibinka na sai ka yi fansa kaga nasti dai abin da ya nuna da na ƙura'ani da na hadisi aske kai to amma malamai sai sun ka sauran abubuwa kamar misali lalura ta tilasta ma sai ka aske gashin mara. Ka ba hana aske gashi ba na jiki ko ina ga mai harrama to lalura ta tilasta ma sai ka aske gashin mara kila wata rashin lafiya ta same ka kana mai harrama da hajji wanda zai tilasta maka aske ko gashin hamatta kila ganawa ya fito ma wanda ya zama dole na sayan aske gashin hamatta sai ka aske saboda rashin lafiyar ko mutum ya yanke kumba yana mai harrama da hajji ko ya shafa turare yana mai harrama da hajji ina fatar kun fahimta waɗannan duka ba suna cikin mahazuratul ihrami ba to duk abinda mutum ya aikata da cikin waɗannan to wajibi ne ne sai ya bada fansa fansar kuma kamar yadda qur'ani da kuma wannan hadisin ya nuna ana yanta da abu uku na farko ko dai yanke akuya ma'ana sai ka yanke wani abu da aka yankewa da bakin akuya har zuwa raƙumi ko kuma a yi azumin kwana uku ko kuma ka ciyar da miskini shidda ko wani miskini ka ba shi mudo biyu ina fatar kun fahimta to wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim sun ka hadu akan fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala lamma fataha Allah ala rasulih sallallahu alaihi wa sallama makkata qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi nas fahmidallahu wa athna alaihi thumma qala inna Allah habasa an makkata al-fila wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minin wa inna lam tahilla li ahadin kana qabli wa inna ma uhillat li sa'atan min naharin wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di fala yunfaru sayduha wa la yuqtala shawkuha wa la tahillu saqidatuha illa li munshidin wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina fa illal izhir al alaihi wannan hadisin shi kuma an karɓo shi daga abu huraira yadda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce lamma fata Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ta lokacin da allah ya buɗe makka ga manzonai ma'ana lokacin da allah ya ba manzon allah sallallahu alaihi sa'a ya ci makka qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fin sai manzon Allah ya tsaye cikin mutane sai eh, Allah ya gode ma Allah wa afna alaihi yayi yabo ga Allah kaga sai yi hudu ba kenan ko bayan an kammala fatahu makka malamai sun ce fatahu makka ya faru ne cikin shekara ta takwas bayan hijira cikin watan ramadana sha bakwai ga watan ramadana ranar juma'a ran nan an kai fatahu makka a yakin badar an kai ranar juma'a ina fatar kun fahimta to cikin watan ramadana dai cikin watan ramadana an kai fatahu makka sha bakwai ga watan ramadana shekara ta takwas bayan hijira ina fatar kun fahimta to da manzon allah sallallahu alaihi wasallama me ya fatahu makka kun san shekara ta shidda bayan hijira lokacin da annabi ya yi niyyar zuwa umra kafirai sun ka tare shi a hudaybiya sun ka ce ba su yadda ya shiga musu gari ba ko ba su yadda ya shiga musu gari ba ƙarshe dai abin ya zan sulhun hudaybiya ina fatar kun fahimta to daga cikin ƙa'idojin da an ka yi na sulhu an an ka ce a zauna lafiya a aji makami shekara goma kada a yi yaƙi mu musulmi ba za mu yaƙi kafin rai ba shekara goma sannan ba za mu yaƙi duk waɗanda suka yi ƙawance da ran nan ba duk waɗanda kafin ran maka suke da ƙawance da su ba za mu yaƙe su ba haka su ma kafin ran maka ba za su yaƙi yin ba mu musulmi shekara goma haka duk sauran kafiran da mun kai kawance da su manzon Allah ya yi kawance da wasu kafirai ma'ana ya yi sulhu da wasu kafirai ko to su ma ba za a taɓa su ba to ana nan shekara ta takwas bayan hijira sai kafin ran makka dama kafiri bai da amana kafin ran sun ka walwale wannan sai sun ka taimaka ma wata kabila ta yaƙi wata kabila da adda kawance da manzon Allah waɗancan da sun ka yaƙa ah, ba ma musulmi ba bane rai ne amma Allah ta baraka wata Allah ya ce manzon Allah babu zama a ta yaƙe sun walwale sulhun da an kai da su na fatar kun fahimta to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya cikin watan azumi watan ramadan sai an ka tai an kai fatahu makka yajja sojoji wajen runduna ta mutum dubu goma an ka tafi to da an ka zo duk tafiyar tun da annabi ya ban madina addu'a yake yi Allah ba a taba cin makka da yaƙi ba Allah ka in ba wannan tarihi Allah ka jefa tsoro cikin zukatansu ya zamba a yaƙi makka ba su yi saranda annabi bai son a zubar da jini cikin makka don tarihin makka kamar yadda hadisin ga ya nuna ba a taɓa cinta da yaƙi ba ina fatar kun fahimta sai ko Allah ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya shiga garin sai mutane sun ka rikice sai annabi ya yi shela yace duk wanda ya shiga gidan sarki lokacin abu sufyan shine sarkin makka yace ce man da khala baita abi sufyan fa huwa amin wanda ya fada gidan abu Sufyan ya aminta ba za a taba shi ba wa man aglaqa babahu fa huwa amin wanda ya shige gidansa ya rufe kofa ta ba mai balle kofa ta ya tai shi ma ba za a taba shi ba ya aminta wa man dakhala Ka'aba fa huwa amin wanda ya shige cikin ka'aba shi ma ya aminta don haka wasu mutane sun ka sheka wasu sun ka fada gidan sarki wasu sun ka fada gidajen sun ka shige wasu sun ka rufe wasu sun ka fada cikin ka'aba to ƙarshe dai duka duka mutum uku kawai an ka kashe mutanen makka sun kai saranda kaga yan da saranda sun kai da karfin tsaya an ci su da yaƙi koko kaga an ci su da yaƙi shi yasa aka cewa an buɗe makka ne da karfin tsaya Tun da waya sun ka gani sun kai saranda duk wanda ya yi saranda ai an ci shi da yaƙi to shi ne yanzu mutanen makka gaba ɗayansu har sarkinsu abu sufyan sun yi saranda ga manzon allah makkan nan ce wata she an ka kore shi garinsu ne amma an ka yi mai korar kare ya bar garin nan ɓaci da rai ina fatar kun fahimta shekara ta shidda bayan hijira ya dawo da nufin yayi umra ɗaya koma sun ka ce Allah lattan bu zai shiga garin nan ba yau ga mutanen makka gaba ɗaya sun komo bayan manzon Allah yan an kace mutane da yaƙi sun koma mi kenan sun koma bayi gaba ɗaya sun koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ya gagari Allah ba abin da ya gagari Allah to shi ne sai manzon Allah ya tara mutanen makka gaba ɗaya sannan duk mun san irin cutar da sun kawa manzon Allah farkon musulunci lokacin da bai da ƙarfi da shi da jama'a ta yi bayanai to yanzu ga sun kuma ƙarshen kulawa ta in annabi na so yana iya cewa duk a kashe wanda a cikin garin makka bayansa ne an ci su da yaƙi to amma ku tsaya ku ji kyakkyawan hali na manzon Allah sai annabi ya tara su wuri guda sai ya adiresin ɗinsu ya hau mimbari ya ce ya ahala makka ma tazunnuna anni nifa bikum al-yawm ya ku mutanen makka kun dai san irin cuta da kun kai mana sadda bamu da karfi to yanzu ga hukunkun mu karkashi na me kuke zaton zan aikata gare ku yau <clears throat> ka san marar gaskiya in an ka samu sa'a ta yahi kowa dadin baki sai sun ka ce akhun karimun wa ibnu akhin karimin ai mun san dan uwa kake mai karimci dan dan dan uwa mai karimci kaga yanzu sun ka san dan uwansu ne amma sanda suna gallaza mai shi da mabiyanai sannan babu zumunta eh kamar yanzu Allah ka ya ba mu sa yan PDP eh daɗin baki yan sun kai mu daɗin baki muna sauraren su ba za mu saurara to sai in koyi za mu yi da manzon Allah na ga wani yare gwani ko pdp ya kai to ya yi <laughs> <laughs> ina fatar kun fahimta to sai daɗin baki ya tashi akun karimin wabda akon karimin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idhabu fa antum mutlaqa ku ta duk an sake ku an ta ku duka don haka ba abo manzon Allah bai bautar da ko mutum guda ba cikin garin Makka duk sai ya kyautata musu ya yafe musu to haka aka so duk yadda ta yi zafi an ka ce don Allah sai awa Allah Allah ya shirya da mu to yanzu bayan an ci makkat <clears throat> ina fatar kun fahimta to sai annabi ya tara mutane duka da wannan runduna da ya zo da ita da sauran mutanen makkan sai ya tara su sai ya yi hutuba to shi ne cikin hutubat ya ce fahimidallah sai annabi ya gode ma Allah wa afna alaihi ya yabo gare shi ba hudu ba kenan zai yi ba wannan da shi ake budewa sai malamai sun kace dangane da wannan ashe khutbatul haja in za a buɗa ta ba da bismillahir rahmanir rahim aka buɗa ta ba da innal hamdalillah tunda ku diba fahimidallahi ya gode ma Allah wa afna alaihi ya yabo gare shi ma'ana sai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har dai zuwa ƙarshen khutbatul haja duk ruwayoyin da an ka ruwaito albani ya tara ruwayoyin da an ka ruwaito daga waɗannan inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da hudubatul haja babu ruwaya guda da ta zo da nuna cewa annabi in zai fara huduba yana fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'a abinda annabi ke budawa da shi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu to yanzu wani ya tambaye ni to kenan ba a ba a da basmala ana yi amma cikin zuciya ake yi ina fatar kun fahimta cikin zuciya ake abinda aka fara bayyanarwa shine innal alhamdulillahi. ina fatar kun fahimta kamar ga sallar farilla ana isti'aza da malako ko ba a yi amma ina aka yin su cikin zuciya me ake fara bayyanarsuwa alhamdulillahi rabbil alamin to irin ta ce haka ga hudu ba ita ma inda duk an ka zo hudu ba innal hamdalillah ake farawa da shi to sai annabi yayyabe Allah ya gode mishi sun makala sannan ya ce inna Allah basa an makkatal fila lalle Allah ya tsare giwaye daga makka giwaye ba abrahata ba wani sarkin habasha ya hau giwaye da shi da mutane ne sun ka zo da nuhin su fata su roshi ɗakin ka'aba me ya jawo yakin giwaye abrahata ya jawo giwaye da shi da mutane ne a zo a rusa ɗakin ka'aba wato hasada ta kama su abrahata abrahata shugaba ne na mutanen habasha to shi ne ganin irin yadda ake tururuwa ana zuwa ziyartar ɗakin allah ɗakin ka'aba sai hasada ta kama shi ma sai ya gina tashi ka'aba can garinsu sai ya kira mutane a rinka zuwa ana ɗawafin ta ba sai an tafi makka ba to shi ne wani balarabin makka shi ko fatauci ko wata lalura da ya ta kai shi habasha sai ya ga irin yadda ake dawafi ga ɗakin garinsu ɗakin ka'aba ga abrahata shi ma yayi nashi ɗaki yawa ɗakin su kishiya ina fatar kun fahimta sai kishi na ɗakinsu sai ya kama shi yaya zai ya nakasa wannan ɗaki da abrahata ya gina don ya zan kishiya ga ɗakin ka'aba sai ɗai ya shiga cikin ɗakin nan ka'aban nan da abrahata ya sai ya kashi wadon ya nakasa ko da an ka bincika sai an ka gano balarabin makka ne ya kashi cikin ɗakin ka yace sai abraha ya kira shi yace mit ɗebe ka yace wallahi saboda kishi ga ɗakin ma yace to akan kishin ɗakin huka wulakanta namu yace yace to yayi ku sake shi ya tafi ka jawo ma ɗakin ku bala'i don ni ko sai na rusa ɗakin nan ni ba kashi zan sa a ba ka'aba ku gaba ɗaya sai na rusa ta to akan hakan ga sai abraha ya shirya mayaka sun ka hawa giwaye sai sun ka taso da sun ka taso ma makka an ka zo bayan garin makka sai an ka yi sansani lokacin abdulmuttalib kakan manzon allah sallallahu alaihi wasallama shine sarkin makka sai ko da abrahata ya zo sai ya iskan magarge na raƙumman abdulmuttalib kakan manzon allah lokacin ba a haifi manzon allah ba ina fatar kun fahimta sai iskan magarge ya kira makiya waɗannan raƙuma nawa ne ne an ce na sarki ne ce to ku je ku gaya ma sarki na kama raƙuma ne kuma ku faɗa mai da shi da mutane ne cewa mun zo ne da habashe domin mu rusa ɗakin kakansu ka'aba in suna iya kare ta su zo su kare sai mutanen nan makiyayen nan na abdulmuttalib sun kace sun ka faɗa mai abdulmuttalib ya tara mutane ce to kun je wani bala'i ko da an ka zo ko an ka iska musu ga sun yi sansani bayan garin makka ba su da shigowa garin ba sun yi sansani da giwayensu an ka ce to mu shirya mu yaƙe su eh, abdulmutallib ya ce a'a ba mu ai ba mu sun ka zo yaƙi ba ɗakin allah sun ka zo yaƙi ku ƙyale su abinda nika umarnin ku ku bar garin makka ku bar su da mai ɗakin nan ku ga wadda zai yi kowa ya ta a haiduwa waɗanda ake wayan makka mutane ko sun ka bi umarnin sarki sun ka ce sun ka haiduwa su sai sarki abdulmutalib sai ya zo iskan ma'abrahata ya ce ma'abrahata ina roƙonka ka bani raƙon mana ya ce a ina mamakinka mu da mun ka zo rosa ɗakin da kuka alfahari da shi kaka maganar raƙumma yanzu raƙumma sun fi yace a ba wai raƙumma sun fi ɗakin ba ɗakin ya fi raƙumma amma raƙumma su ne mallaka ta ɗakin yana da mai shi in yana so sai ya kare shi wannan magana da abdul mutallib ta yi sai izza ta mulki ta kama abrata yan ce yanzu kana ganin akwai mai iya kare ɗakin gagara yace sosai komai shi na iya kare shi sai ya yi hushi yace ce a ba abdul mutallib raƙumma ne to mai ɗakin ya kare shi an ka ba abrata raƙumma ne ya kora ya tahiya ta sun ka te sun ka haye duwatsu eh abdul mutallib an ka ba shi raƙumma ne ya koma ya haye duwatsu ya ce to yanzu ɗakin ya kare ya ce a hau giwaye ana hawan giwaye ko sai ɗaya mai ɗaki ya turo nashi sojoji sai sun ka zo tsuntsaye ne sun ci bama mai cikin wuta sai sun ka zo ƙato na bisa giwa sai a saka mai bom tsakakkai ya hito ta dubura ya bi ta giwa hakan ga su roshe duka da shi da giwat shi na Allah ya ba da labari cikin suratul fili ko ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaji kaydahum fi dalil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil alahum ka asfin ma'kul Allah ya ce alam tara kaifa e eh, baka gani ba ya kai bawan Allah baka gani ba kaifa fa'ala rabbuka yadda ubangijin ka ya aikata bi ashabil fili da masu giwaye abrahata da jama'a ta da na hau giwaye su zo su rusu dakin ka'aba ba ga yadda Allah ya musu ba Allah miji mu mafita dalil Allah bai sanya mugunyan makidar da sun ka kullo ba ta faro su dakin Allah ta koma cikin bata ba sun shiryo ba to duk shiri iya kakka ka shirya makida Allah shi ka baka nasara ko ko ya lalata lamarin kamar makidar da an ka shiryo a zo a karya da awa belle abu an samu wani dan dan okoto wanda an ka haifa haka nan gundumbuli ba a ɗaura ma uwa ta aure da uba ne ba wadda kastan jaki wadda kastan jaki na biyar jaka haka uba ne ya bi uwa ta an ka haife shi babu ɗauran aure babu biyan sadaki don Allah ka saurara babu ɗauran aure babu biyan sadaki yanzu uwar wannan me bambancin ta da okoto ba ta da bambanci da okoto sai an ka samu ɗan ɗan okoto wai ɗan ɗan okoto za a janga da shi wai shi zai zo ya kare da abdullahi abu ɗan ɗan okoto ha ko ɗan halar na iya karya da awa bello ya balle shege ɗan okoto wanda ba a ɗaura mu uwa ta babu ɗauran aure an ka haifai shi yasa kunya ta ta zo juye to kaga Allah ɗaya san irin shirin da son kayo amma yaya Allah ya mai da shirin nasu an dai yi guda shi ma kaskance amma na jiya gaba ɗaya kora su an kai korar kare an kai musu an ka ɗauki ki an kai waci da su mutane waɗanda abin ya isa wai zuwa yayya ya kare yan lodo an gayyato shi ya kare masu yin liwaɗi to kaga ba shi addaban mamaki ba don shi an san bai da hankali ko waɗanda addaban mamaki masu idda'a'in cewa malamai ne sun kace sun ka ɗauko shi ko bari ai muna da wanda zai zo ya ci ma belle abu mutum yanzu belle abu har yana da mutuncin da wani shege ka ci belle abu yanzu yana da mutuncin da wani shege ka ci wallahi ni ban da mutuncin da wani ka iya ci na fatar kun fahimta to kaga yanzu duk makidar da sun ka shiryo ta koma cikin bata Allah ya wargaza ta wanda Allah ya wargaza makidan mutanen giwa su Abraha da na hau giwa su zo su rusa ɗakin Ka'aba Allah bai rosa makidar su ba to haka Allah ya rosa makidar yan liwaɗi da waɗanda na ba da kuɗi da waɗanda a sun ka tai sun ka ɗauko shi da waɗanda na ba masauki da waɗanda na ba da lasifikoki ana na yanzu an fara bugowa bello ba ana roƙon gafara don sun san ta tashi kuma sun san guda guda duk wanda adda hannu yana nan kun san bello sata layar gare gidan kowa yana leƙawa iyaka ka shige cikin sirri ka yi abu sai ka ji na azala Bika ta nan yana faɗi in ce an yi sun na madina sun shirya abu kaza wuri kaza na fatar kun fahimta to ciki ya ɗure ruwa kaji jikokin munafukan Allah to mi mu ina rike da alqur'ani da sunna mi na da munafuki mi da munafuci babu ruwanmu da munafuci yanzu munafucin da an hakulla dai wannan taro shi da awar bello ya ta samu tangarɗa? ba ta samu tangarɗa ba an ce zai zo ya yi raddi ga bello ya ba ya yi min raddi abinda na ce ana liwaɗi sakkwato kuma manyan gari ke yi mafi yawan liwaɗin manya annan sun ɗaure mai gindi abin da ce kenan don haka in za a raddi muka tsammanin mai raddi ya ce ɗayan biyu ko dai ya ce ƙarya ce ba a liwaɗi sakkwato ko kuma ya ce a'a ana yi amma kai bello wacce ma liwaɗi haram ne liwaɗi hallan ne ku yi ta abin ku shi an yi min raddi ya faɗi guda da cikin wannan wallahi ba ma ya walwale ba ƙara tabbatar suwa ma ɗaya kuma ya faɗi sunaye shi ya ba da suna zan kawo muku sunayen waɗanda ya ce suna liwaɗi shi dai ya faɗi ya ce shi yana yi kuma tabbas tun kahin ya faɗi mun san yana yi don an taɓa kama shi da yaro nan garin ga an haka shi gidan tsoho amali marigayi tsoho amali ya mai buloli duk mutanen unguwar sun san da haka nan sannan birnin kabe wani uba ya ba shi ɗaya ne karantar suwa uban ya kama shi da yaro da ɗanai cid office ta birnin kabe an kai wannan kes Ka ga maganar bello ya ta fito nice duk wanda kun ga yana kiyayya da wagga da awa ta cewa a balle wadi taba ta ya kai kaga wanga da an ka gayyato duk da yake shege ne mahaukaci amma dai yana taba ta kuma shi bai ɓoye ba ya haɗi da baki ne yana yi to yanzu abin da za mu cewa mallaman da na gayyato su su ma mataɓanta na dama na faɗa muku ni ce har cikin malamai akwai yan liwaɗi ai ko to mun fara ganin fuskokin su dama wallahi ana tuhuma su to yanzu sun yi kwamfamin musulmin Allah ko ba malami ba ka cewa wai ya ɗauko wanda zai zo wa ya yi faɗa da mai cewa a ban waɗi ya ku jama'a balle malamin addini wai wai cewa a ban waɗi luwaɗi haram ne baya da kyau wai ba wai ka zo matsayinka na malami kai ma ka ba ta goyon baya a kashe wagga alfasha ba wai faɗa za kai taimaka za kai ai faɗa da mai cewa haka nan ashe ya nuna suna yi ko ba su yi don haka duk malamin da kun kasan duk waɗannan malaman da kun kasan sun ɗauko shegin nan ɗan okoto in kun ka haɗu da shi ku ce mai ɗan okoto uwa ce ba ta da bambanci da okoto ina fatar kun fahimta to duk malaman da na sa hannu ga ɗauko shi duk waɗannan 'yan luwaɗi ne su 'yan siyasa da na ba da kuɗi ko magana su ba a yi su da ma confirm babu shakku ina fatar kun fahimta to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce Allah meji alkaidahum fi dalil. ashe Allah bai sanya maki da su ta zan cikin bata ba duk abin da sun ka kullu Allah ya warga zashi? wa arsala alaihim tayran ababil ya turo wasu tsuntsaye akan su ababil jama'a jama'a tsuntsaye an kasa sun ka ciwo bomb kungiya kungiya su tsuntsayen tarmihim tsuntsayen suna jifa su waɗanda masu giwaye bi hijaratin da wasu irin duwatsu min sijili na na yumbu na wuta shine sijil laka ta wuta faji alahum Allah ya sanya su da su da giwayen su ka asfin kamar karmami ma akulin wanda an ka canye ka kana da shanu misali garge na shanu sai ka kawo musu kara bayan sun canye karan sannan su tattake karan su mai ba shine karmami ba to karmami wanda an ka canye an ka tattake wanda kasan karmami wanda wanda shanu sun ka canye sun ka tattake shi ya koma toka ya koma tattaka to haka Allah tabaraka wata Allah mishi da su da giwayen su don haka ya kuje ba mai gagare Allah babu abin da ya gagare Allah ko to muna addu'a ya Allah karfin nan naka da kakkarya mutanen giwa yana nan intact ba abin da ya ragu Allah muna roƙonka da ƙarfin nan waɗannan 'yan luwaɗi da na sha mana kai sakuto Allah ka karya su. Allah yadda kawwa mutanen giwa Allah kawa 'yan luwaɗin sakuto da na sauran garuruwa duka haka nan. Malaman da na ɗauku ɗayan ɗan mahaukaci ɗan mahaukaci ɗan mahaukaci ɗan okoto. akan ya zo ya yi faɗa da cewa wai a baccewa a balle waɗi Allah waɗannan malamai Allah ka tona musu asiri Allah ka wulakanta su Allah ka ƙasƙanta su Allah ka kunyata su ka ɗebe musu albarka ka mai da ilimin su irin ilimin bil'amu ɗan ba'ura kuɗin da an ka ba su Allah ka sa bala'i na sun ka amsa Allah ka sa kuɗin nan da sun ka amsa akan wannan kwangila Allah ka sa ya zan bala'i gare su su kuma waɗanda na ba da kuɗin Allah ka tsiyata su Allah ka sa su wayi gari ko na ce wannan gidansu yana gagara su to mu tafi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah basa an makkata fila lalle Allah ya tsare giwaye daga makka lokacin da abrahata da mutane sun kawo giwaye sun ka zo su fatatta makka makka Allah ya kare ta ko bai kare ta ba Allah ya kare ta Allah ya ya rasulahu wal mu'minina amma Allah ya rinjayar da manzo ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan da sauran mu'minai akan Makka yanzu ga annabi Muhammadu da bai hau giwa sun ka hau dawakai da raƙumma Allah ya bashi nasara ya ci Makka wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce da ganin mutane Allah ya hore musu giwa ya kai ba sai an faɗa mutane ne masu ƙarfi ina fatar kun fahimta to duk su da sun ka taso madakin Allah Allah ya karya su amma cikin ruwan sanyi Allah Ta baraka wata Allah ya rinjayar da manzon Allah da muminai akan makka ya ba su nasara sun ci makka wa innaha to lalle ita makka lam hilla li ahadin kana qabli annabi ya ce bata taba halatta ga wani mutum ba wanda an gabani na duk yaƙuƙukan da an kai da ɗaya rana wani bai taba cin maka da yaki ba Allah baya bari saboda darajar ɗakin nan wa inna ma uhillat li sa'atan min naharin kawai nima in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama nima an halatta ta ne kawai gare ni sa'a guda ta rana shi ma annabi ba permanently an ka halatta mai ita ba sa'a guda in an ka ce sa'a guda ba minti sittin ba ma'ana lokaci guda yini guda yini guda an ka halatta mai ita malamai sun ka ce sa'an nan da bakin bullowar rana ta ranar nan da an ka yi yakin zuwa lokacin la'asar ina fatar kun fahimta kaga ya nuna shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bari lokacin nan ya wuce Allah ba zai bashi nasara ba ina fatar kun fahimta shine ma'anar wa inna ma uhillat li sa'atan min nahari to ni ma an halatta ta ne kawai sa'a guda ta rana wa ha kuma ita makka lan tahilla li ahadin ba'adi har abada ba ta sake halatta ga wani ya ci ta da yaki bayana ba a taɓa cinta ba kafina ni ɗai an ka ba ni ma sa'a guda ta an ka ba ni ni guda na an ka ba ni to baya na kuma wannan dama Allah ya koma jaye ta kuma ta ya sake dawowa har abada wani ba zai sake koma cin maka da yaƙi ba ina fatar kun fahimta ba a magana fallayu na faru sai doha don haka makka hurumi ce ba a magana nan ba hedikwatar pdp ba ce in ka matsa in sa'a ba haka shi ta falayu na faru sai duha basara ba a ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ko dan pdp ne kan koyi mamaki falayu na faru sai duha ba a korar dabba farautar ta dabba farautar makka ko korar ta ba a yi kamar misali ka iskan mazomo ko kurciya ko duk dai dabba da aka farauta zanne cikin inuwa karkashin wani icce ba za ka ko korar ta ba za ka yi ba to kaga in an hana kora kisa min babu aula ina fatar kun fahimta wala yuhtala shaukaha ba a cira haki shauk asalin kalma shauk aya icce wanda adda kaya ko haki wanda adda kaya na makka ba a cira tai kaga haki wanda adda kaya wanda adda kaya ma mai cutarwa annabi ya hana a cira wanda bai da kaya min babu aula ina fatar kun fahimta walla ta hillu ha kayan faɗuwarta kayan tsintuwarta ita makka ba ta halatta illa limin shidin sai wanda zai ci giya ka in ka iskan ma wani abu ya faɗi na wani to ɗayan biyu ko dai ka bar shi nan ka wakka ko ko in ka ɗauka to lalura ta cimma, ma ka kama cigiya kenan ila yamil kiyamata sai ran ka samu mai shi Saɓanin sauran garuruwa duk abin da ka cinta sauran garuruwan da ba makka ba tsololuwa abin na in mai kima ne an ka ce kai cigiya shekara guda in shekara guda ta cika mai shi bai zo ba ya zan dukiyar Allah Allah ya baka sai kai amfani da shi to ita makka in dai kai yadda ka ɗauka to ka kama cigiya kenan ila yawmil qiyamati ba har shekara guda ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahillu ha kayan faduwarta ita makka ba ta halatta illa liman shirin sai wanda zai ci giya in ka san baka iya ci giyar to ka bar kayan nan ka wuce wa man qutila lahu qatilun duk wanda an haka mai dan uwa fa huwa bi khairin an bashi mafi alkhairin ra'ayi biyu menene ra'ayoyin ko dai yayi yi kisasi a kashe wanda ya kashe dan nai ko kuma a biya shi diya ina fatar kun fahimta wannan na nuna ashe kenan ba a kisan kai da gangan cikin garin makka hurumi ce faƙalar abbas manzon allah yana wannan bayani sai amminai abbas dan abdulmuttalib sai ya miƙe sai ya ce illal izkhira ya rasulullah ba manzon allah ya ce hakin makka duka ba a cira ba haki duka da itace na makka duka ba a cira ina fatar kun fahimta sai abbas ya miƙe ya ce illal izkhir ya rasulullah sai hakin da ake kira izkhir ya manzon Allah mafi yawa idkhir malamai suna fassara shi tsabire ko tsabire ko gamba ina fatar kun fahimta yace fa inna naj'aluhu fi quburina muna sanya wannan hakin ya manzon Allah ga rufin dakunan mu ga rufin kaburburran mu wa buyutina da rufin dakunan mu kaga kamar roko ne Abbas kai ko a ɗebe musu tsabre ko gamba saboda ga amfanin da suka yi da ita tana taimaka musu wurin rufin kaburburra da kuma rufin ɗakuna faƙala da yake manzon Allah mutum ne mai sauƙin kai bai ce a'a ba sai ya ce illal idhkar to da tsaurin ina fatar kun fahimta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun kaɗu akan fitar da wannan hadisin kaga wannan hadisin yana yana karantar da mu abubuwa sai yawa suna da yawa na farko dai kafin sadda duk annabi zai fara magana cikin mutane sai yana buɗewa da khutbatul haja to hudubatul haja ta manzon Allah ta fi wata ba wadda wani ya shirya don haka kowa ya kokari ya haddace hudubatul haja ta zo da ruwayoyi daban-daban waɗanda na inganta a haddace inda duk za ka wa'azi ko za a karantarwa ko za a wata magana ko hudu ba, sai a karanta ta ina fatar kun fahimta sannan wannan kuma yana cikin wannan hadisin hadisin yana nuna muna alfarman makka makka gari ne mai daraja albarkacin ɗakin nan da ɗaya rana an yi ta yaƙuƙuka zamanin jahiliya ana cin garuruwa amma da ɗaya rana Allah bai bari a wani ci maka da yaƙi ba shi yasa daga cikin sunayen ɗakin kaba ana kira ne Baitul wali ya tawafu bil Baitul atik. ɗaki yantacce wanda da ɗaya rana bai zauna ƙarƙashin bauta ba ina fatar kun fahimta bitanan na biyu kenan sannan abu na uku irin eh, baiwar da Allah yawa manzon Allah makka gada ba a taɓa cinta da yaƙi ba yau Allah ta baraka wata Allah ya ba manzo ne nasara da shi da mabiya ne sun zo sun ci makka da yaƙi ina fatar kun fahimta kaga wannan baiwa ce Allah ta baraka wata Allah yawa manzon Allah to sannan bayan wannan kuma sai annabi ya faɗa mana cewa kuma wannan alfarma shi ɗaya an ka ba ita duk wani wanda ke zambulle zai zo ya ci maka da yaƙi ku ce mai shege ya fasa har abada annabi ya ce ba a sake koma cin maka da yaƙi duk wanda ya tasan mata yadda kun ga Allah yawa mutanen giyo haka Allah zai yi mishi ina fatar kun fahimta to sai annabi ya nuna makka hurumi ce hurumi ce daga cikin alfarmarta sai ya lisa abubuwan da sun ka haramta na farko ya ce ba a korar dabba farautarta kudi ba dabba ta farauta ba dabba wadda in ba nan cikin garin makka ba in ka gane ta kana kashewa ka kawo gida ka farauto to ko da ka kore ta hakan ga ka bata ga haram ne kaga saboda mi saboda amincin garin daidai da bisashen garin ba a yadda ka kora ba dabba da aka farauta dole ka kyale ta kaga zomo cikin garin makka baka baka tadda mai hannu dole ka kyale shi sai dai in shi ya gudu da kai ne wannan kam kaga ya nuna ba a farautar dabba cikin makka ko to in ya zan ba a farautar dabba cikin makka kaga mutum min babu aula eh sannan ya ce wala shauku shaukuha ba a cira hakinta haki yuwan ga gashi an hana ka cira sai malamai sun ka ce illa hakin da kai ka shuka ko iccin da kai ka shuka wannan in kai ka shuka abinka in ya fito kana da damar ka yanke shi ko ka cire shi gaba ɗai amma in dai Allah ya fi sai ba kai ka shuka shi ba to haramun ne ka taɓa shi yan haki ne in icce kaga da ya daida ciyawa wagga haki ko icce Allah ya hana a mata ta'addanci to kaga wa mutum ta'addanci min babu aula amma ku diba yadda aka wa mutane bayan Allah musulmi waɗanda na zo ziyartar ɗakin Allah ta'addanci da nan ƙasanmu mutane ka ɗauka ɓarayi su biya musu kuɗin hajji da umra su taimaka don ɗaya su yi alhazai sata kaga mutum yana kuka da hawaye na an yanke kwagiri eh to ka gani laifi ya girma ko kuma akwai wasu alhazai mata waɗanda da nan suka ɗaukan nauyin karuwai su ta in sun kai karuwanci kamar in ta kashe mata dubu ɗari biyar to za ta biya miliyan guda ta can saba ma Allah hakan ga wasu da cikin manya kuma manyan 'yan siyasa su ko nan suka ɗaukar yara matasa su taimaka su don ɗin su yi luwaɗi da su wannan duka ba yana cikin ta'addanci ba yana cikin ta'addanci ba abin da ya faru ga azumin bana kun san waccan mun buɗe aiki ko mun ce suna tafiya da yara matasa suna luwaɗi to bana sai an ka canza sabon salo sabon salo barawo da sallama barawo in ya yi sata ya al'adanci in sallama to in ka ji barawo ya sallama sabon sallo ne to bana sun canza sabon sallo kun san abin da sun ka yi sai an ka samu mutane fasikai sai an ka samu karuwai an ka tai an ka yi musu biza matsayin kowa ke ga mijin ke ga mijinki da sharaɗin ga abin da za a ba su da shi da ita abin da aka so yan an ka tai maka za a kama musu hotel ya kwana da ita da baya ba mata ta ba fa fasika ce amma abin da aka so an ɗaura muku aure da nan ka zan mijin biza ‘yan ka zo kuma ka sadu da ita da baya ba ma ta gaba ba ka yi lewaɗi da ita in ka yi lewaɗi da ita kuna cikin janaban nan ta liwaɗi da kai da ita ka kama hannunta ku teku yau wafi kuna cewa Allah ya kare gwamnatin wani Allah ya kare gwamnatin wani kun san hikimar haka nan wai Allah mai tsalki ne baya son kazamta in ana roƙon Allah cikin kazamta Allah kazantar damu ne ta zai ce a basu a huta da su abinda an kai shekarar bana kenan wannan ta'addanci ne ko da'a ne ga Allah tsakani da Allah ta'addanci ne muna roƙon Allah ya shirya da mu gaba ɗai to kuma waɗannan ka ga wai malamai na kariya don suna yan iskan malamai eh waɗanga kafiran Allah wannan ba kafirci bane kafirci ne waɗannan kafirai matsafa maƙiya Allah maƙiya annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wasu ka ganin malami ya ce malami na har malaman sunna wai wai kare su su kai to na roƙi Allah duk malamin da ya zanna kare wani azzalumi Allah ka kunyata malamin nan duk abin da yake nema duniya da lahira kada Allah ya bashi wannan da yaka kariya Allah ya kunyata shi gaban gaban malamin nan mai kariya ta da shi da shi duk Allah ya kunyata su to waɗannan suna daga cikin alfarman makka ko annabi ya ce sannan bayan ba a cire hakinta sannan kayan cintuwa in dai ba giya za ka yi baka bashi na inda ka ganai to kayan cintuwa an hana ka ɗauka ina ka saci kayan wani abokan zaman ku waɗanda kuke ɗaki guda da su sun yi masallaci wurin sallah ka da baya ka buɗe su ka ɗebe musu wani abu ko ko mutum ya ɗebe kwagiri ne wurin wanka ya rataye ya mance ya rataye ga shawa ya hito ka ɗauke ka ɓoye a gamma da Allah ka ce wallahi ba gani ba eh? kaga waɗannan duka ta'addanci ne cikin haramin makka muna roƙon Allah ya shirya da mu wannan hadisi imam bukhari da imam muslim sun kaɗu akan fitar da shi wa an abdullahi bin zaid ibn asim radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal inna Ibrahim harrama makka wa da ali ahliha wa inni haramtu madina kama harrama ibrahimu makka wainni da autu fi sa'i hawa muddaha bi mithlai ma da ibrahim la ahli makka muttafaqun alaihi wannan hadisin shi ko an karɓo shi daga abdullahi dan zaid ibn asim yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna ibrahim harama makka annabi ibrahim shi ya haramtar da garin makka ma'ana shi ya sa makka ta zan harami kaga wannan hadisi haka ya ce wa haramtar da garin makka annabi ibrahim amma akwai wani hadisi shi ma mutta kaga wannan muttafaqun alaihi ne akwai wani hadisi shi ma muttafaqun alaihi ne riwayar bukhari da muslim yace allah tabaraka wata'ala shi ya haramtar da makka ya zama hada hadisan guda biyu wanga ya ce annabi ibrahim ya sa makka ta zan hurumi ta zan harami wancan kuma ya ce allah tabaraka wata'ala ya sa ta zan harami sai malamai sun kace babu wani cin karo tsakanin hadisan biyu ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala shi ya shar'anta zaman makka harami annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi ya da sakon ga mutane kamar alqur'ani maganar wane ne maganar Allah ne babu sakani ko to amma ai akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala ce ƙur'ani maganar jibrilu ce wata aya kuma Allah ya ce ƙura'ani magana annai Muhammad ce waka iya kawo ayoyin innahu la ƙaunar rasulin karim zi quwwatin inda zal arshi makin muta'in thamma amin Allah ya ce innahu lalle shi alqur'anin ga la qur'anun karimun lalle qur'ani ne mai girma innahu laqawlu rasulin karimin he lalle shi alqur'anin ga lalle zancin wani manzo ne mai girma kaga Allah ya ce maganar wace ce innahu laqawlu rasulin karimin zancin wani manzo ne mai girma kaga yanzu alqur'ani ya zancin manzo Wani manzo zai kuwacin ma'abuci karfi mala'ika jibrilu kenan inda zal arshi makin makinin kuma mai daraja inda zal arshi wurin mai al'arshi wane ne wannan manzon sai malamai sun kace mala'ika jibrilu ne kaga nan Allah ya jingina qur'ani cewa maganar mala'ika jibrilu ce wani wuri kuma sai Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karimin wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minuna la biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun yace innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani zancin wani manzo ne mai girma wane manzo ne nan wane ne rasulun karimin a nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ma huwa bi ƙauli sha'ir alƙur'ani ba magana sha'iri ba ce ba suna cewa waƙa ce annabi ka yi ba allah ce alƙur'ani ba magana mawaƙi ba ce ƙalilan ma na ko ‘yan kaɗan ƙware kuke yin imani wala bi ƙauli kahinin kuma ƙur'ani ba maganar wani boka ba ce yana daga cikin soke-soken da suka zana cewa ai maganar boka ya ce Allah ce a ƙarya ce ba magana boka ba ce kalilan ma tazakkaruna ya karanta kware kuke wa astuwa kaga nan cikin waɗanga ayoyi Allah ya jingina Qur'ani ya ce magana Jibrilu ce magana Annabi Muhammad ce wannan ya tadda Qur'ani ga zama maganar Allah a to ya za mu ya za mu hada waɗannan ayoyin Qur'ani ya zama maganar Allah kuma ya zama maganar Jibrilu ma'ana ƙur'ani maganar Allah ce amma wakkawo ta ga mutane wakkawo ta ga annabi Muhammadu mala'ika Jibril to kaji yadda an kai an ka jingina ma Jibrilu ƙur'ani an ka ce magana ta ce shi ya amso daga Allah ya kama annabi Muhammadu shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ya ba sauran talakai kaji yadda an kai an ka jingina ƙur'ani cewa maganar annabi Muhammadu ce kun ƙur'ani ga waye ji shi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to irin ta ce an kai nan Allah ta baraka wa ta'ala shi ya shar'anta zaman makka harami amma ta bakin annabi ta hannu annabi ibrahim annabi ibrahim shi ya ida wannan sakon ga mutane kaga babu tanakuli tsakanin hadisan to shi ne sai manzon Allah ya ce inna ibrahim harrama makka lalle annabi ibrahim shi ya haramta makka ya sa makka ta zan hurumi wada ali ahliha kuma ya addu'a ga mutanen makka Allah ya ba mu labarin addu'ar da annabi Ibrahim yawa mutanen Makka can cikin suratul Baqara eh yace wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana billahi man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umati'uhu qalilan thumma altarruhu ila adhabin nari wa bi'sal masir ka ambata musu kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama id qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce cikin addu'o'in da ya kai ya ce rabbi ya ubangiji iji hadha hadha ka sanya wannan gari na makka baladan amina ya zan gari amintacce kaga wayar roƙan maganin aminci annabi ibrahim alaihi salatu wassalam allah ka sanya wannan gari ya zan gari amintacce haraman aminan warzuk ahlahu min thamarati kuma ya Allah ka arzuta mutanen garin daga 'ya'yan itace lokacin nan shi ya abincin tun da ba su noma Allah ka arzuta su da 'ya'yan itace man amana minhum billahi amma waɗanda nika son ka arzuta waɗanda na yi imani da Allah daga cikinsu sai malamai sun ka ce me hikimar annabi ibrahim da ya keɓance wannan addu'ar ta ba da abinci ga waɗanda yi imani sun ka ce domin ladabi ga Allah tabaraka wa ta'ala domin ya taɓa addu'a can kafin wannan duk da cikin suratul baqara inda Allah ka cewa idh Ibrahim ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin nasu imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin kam tuna musu kai annabi lokacin da Allah ya jarabci ubangijin Ibrahim ya jarabci annabi Ibrahim da kalmomi ai bi awamira wa nawahin umarnoni da hane-hane ibrahim ka yi kaza ka yi kaza ka bakka za ka bakka za allah ya ba annabi ibrahim umarnoni ko allah ya ce fa hunna. hunna sai ya zo da su cikakku ai hunna adda ta matin ya zo da umarnonin ga cikakku bai rage komi ba ya bi umarnin allah to akan hakan ga kala sai allah ta baraka wata allah ya ce in ni inni lokacin linnas imama zan sanya na sanya ka shugaba ga mutane kai annabi ibrahim kala sai ya ce wa min zuriyati ya Allah shugabancin nan da ka bani Allah ka sanya shi har daga zuri'ata Kala sai Allah ya ce mai la nalu ahadiz zalim cikin zuri'a ka akwai kafirai azzalumai alkawarin shugabanci ko bai kaiwa gare su bai yiwa in dauki shugabancin addini in ba kafiri ina fatar kun fahimta to la'akari da wannan Allah ya ce cikin zuri'a ta akwai azzalumai shi yasa yayi wancan taksisi na cikin na banga cikin waccan aya rabbi uh, warzuk ahlaha min samarati ya Allah ka arzuta mutanen garin makka daga 'ya'yan itace sai ya ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma waɗannan yi imani da Allah da ranar ƙarshe daga cikin su sai annabi ibrahim yammanta da cewa wancan shugabanci na addini ne bai kamata a ba kafiri ba wannan ko ni'ima ce ta duniya musulmi da kafiri ko Allah na iya ba ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce wa man kafara a'a hadda wanda ya kafirta duk ina bashi ƴaƴan itacen ba ni'ima ta ta duniya ba inna allahi yuti dunya liman yasha wa liman eh, liman yuhibbu wa liman la yuhibbu cikin hadisi sahihi Allah na bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so wala yu'til imani illa liman yuhibbu amma bai bada imani sai ga wanda yake so don haka in kaga Allah ya baka imani alamar Allah na son ka kenan Allah ka so mu ka ba mu imani to shine sai Allah ya ce wa man kafara har wanda ya kafirce duka zan ji sai daɗi fa ummati uhu qalilan zan ji sai daɗi lokaci dan kaɗan ma'ana sadda yake nan duniya thumma altarruhu sannan in tilasta shi ila azabin nar zuwa ga azaba wuta gobe kiyama mi an ranar duk daɗin da ka jiya nan duniya ka ta lahara an ka saka wuta ai daɗin bai yi ba mun karanta hadisi cikin riyadu salihin in kuna tunowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama Allah zai zo da kafiri wanda ya fi kowa zama cikin ni'ima duniya wanda ya rayu cikin ni'ima da ɗaya bai taɓa sanin abin da a talauci ko wahala ba amma kafiri ne to sai Allah ya tsoma su cikin wuta tsomawa guda sai a fitar sai a tambaye shi bawan Allah ka taɓa sanin abin da jin daɗi ya ce ya rinci da Allah bai taɓa jin daɗi ba rayuwa ta yi ya tsomawa gada an kai mai ta manta sai duk shekarun da ya cikin jin daɗi na duniya tsomawa annabi ya ce kuma na an matabbata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mumini shi ko wanda ya fi kowa ya rayu cikin talauci ya fi kowa wahala sadda ana duniya amma mumini ya bi Allah shi ko sai a ɗauko shi sai a tsoma tsomawa guda cikin aljanna ko sunan na aljanna eh su sukan nan su dan bugai sai a fito da shi in an ka fito da shi sai a tambayi bawan Allah ka taba sanin abin da an wahala ya yi rantsuwa da Allah raya ta bai taba sanin abin da an wahala ba ya tsoma wagga da an kai mai cikin aljanna ta manta sai duk wahalar da ya yi duniya shi ma annabi ya ce can an makoma ta Allah ka sa aljanna ta zama koma gari don haka duk daɗin da ka jiya ya kai bawan Allah nan duniya kan mutu gobe kiyama an ka saka wuta wallahi ka yi hasara Allah ya tsare mu daga wuta <clears throat> to shi na Allah maɗaukin sarki ce sun thumma ruhu ila azabin nari sannan in tilasta ya zuwa ga azabar wuta wa bisal masiru makoma ta yi muni Allah ya tsare mu da tsari ne to kun ji addu'ar da Annabi Ibrahim ya yi ko kuma irin ta tana can cikin suratu Ibrahim rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda bai muharram rabbana li yuqimus sala rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim eh warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkuruna kaga wannan duka dai Allah na bamu labarin addu'o'in da Annabi Ibrahim yayi ga mutanen Makka Allah ya sauka musu abinci shi yasa kaga abinci yake ga banza ba su noma ba su ciraki amma ba inda yayi abinci kamar can to addu'an manya gare su shine manzon Allah ya ce inna Ibrahim harrama Makka wa da ali ahliha Annabi Ibrahim shi ya haramtar da Makka kuma yayi addu'a ga mutanen Makka wa ni haramtul madina annabi yace ni kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni kuma na haramtar da madina ma'ana na sanya madina ta zan hurumi kama harama ibrahimu makka kamar yadda annabi ibrahim ya haramtar da makka kaga ashe kenan asalin hurumi makka to madina ita ma manzon allah ya sanya ta zan hurumi don haka madina ma hurumi ce harama aminan ce kamar makka duk irin hukunce hukuncin da na shafi makka sun shafi madina kaga ita ma madina kenan ba a korar dabba farautarta ba a cira hakinta ko da mai kaya ba a cinta kayan cintuwarta sai dai ga wanda zai ci giya sannan ba a kisan kai cikin makka da dai sauran eh, cikin madina da dai sauran hukunci hukuncin dai da sun karate ga hurumin makka ina fatar kun fahimta to wa'inni da autu fi sa'iha annabi ya ce kuma na yi addu'a ga sa'in makka wa muddiha da mudunta abubuwan awo kenan ko bimithlai ma da Ibrahim ahli Makka da kwatanci biyu na irin addu'at da Annabi Ibrahim ya yi ga mutanen Makka ba Annabi Ibrahim ya yi addu'a Allah shi sauƙa ma mutanen Makka abinci ba to Annabi ya ce na yi irin wannan addu'a dobul sau biyu shine mithlai ga wannan ruwayatawa. tawa ga taku ya ce bi mithli eh madalla na yi ma madina addu'a ita ma ga mudunta da sa'inta kayan awanta Allah ya sa albarka ga abincin madina kamar irin addu'ar da annabi ibrahim ya yi ga abincin mutanen makka to kaga ashe da makka da madina addu'o'in manya gare su makka tana da addu'ar annabi ibrahim salam madina tana da addu'ar annabi muhammadu sallallahu kuma duk allah ya karɓa. shi yasa kaga ga shekara mafi yawa sau guda aka yi musu ruwa ko sau biyu ba su noma ba su cira haki amma duk duniya duka babu inda yalwar abinci take kamar makka da madina ina fatar kun fahimta zai yi kila wani abu da china ake ɗauko shi wani abu na abinci a kawo shi makka ko madina a sayar to in ka koma china inda ake yin abin ko japan ko duk da inda aka yi nai sai ka iskan ma kuma ya fi arhannan makka da madina bisa ga china da aka yi nai saboda addu'ar manya gare su mu ma nan sakkwato muna da addu'a shehu dan hodiyo ko amma mun yi karo da 'yan iska suna nan sun yi kokarin lalata addu'o'in nan tun da yanzu ludun gada aka yi sakkwato e eh, ko annai muhammadu ya yi addu'a ba ta samun tangar balle shehu usmanu wanga bala'i da anna ana yi sakkwato a yanki jarirai a sha jininsu a yi wanka da jininsu a yi liwaɗi duk abin da allah bai so shi an ka zannan mai ina zaman lahiya yake gare mu babu sauran zaman lahiya kuma a yi faɗa da gaskiya ka san kana liwaɗi wai amma ɗauko wani shege za kai ya zo ya kare ka wai iya kare mara gaskiya kaga laifin ya zan biyu kenan muna roƙon Allah ya shirya da mu wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun kaɗu akan fitar da shi wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala eh a to ai saura hadisi guda وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين ايدن الى ثور رواه مسلم shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Ali dan Abi Talib yadda Allah tabbata gare shi ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce al-madinatu madina haramun hurumi ce ma baina ayrin tsakanin dutsen ayir ila saurin zuwa dutsen saur wasu duwatsu ne da ake waye da madina da bakin duci kaza duwa duci kaza ba shi an madina ba abinda a tsakiyar su to wannan gari da a tsakiyar waɗannan duwatsun hurumi ce rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi wannan shine hadisin ƙarshe kuma da shi babin ya ƙare kuma masu kasa sun ce kasa ɗinsu ya ƙare abinda ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi ya fi mini shahi cikin zukatanku to jama'a kun dai ga yadda ikon Allah yake ko Kunga Allah ya nuna iko ne <clears throat> an yi gayya don a zo a yawa da awa sunna cin mutunci amma Allah ya kunyata waɗannan yogayyat har suna na yanzu suna dahe-dahe don haka mu iyakan namu addu'a in dai an bugi yaro ba za a hana shi kuka ba ko in an hana mu komi dai ba za a hana mu roƙon mu ba to ku ɗaga hannu mu kai ƙara tsoron Allah ɗaga hannu mu yi addu'a يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين. ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin <clears throat> ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya qadi hajati ya kashifal balwa ya mujibal al mudtar idha da'a ya badi as samawati wal ardi ya malikal mulki ya mudabbir al umuri ya qadi al hajati hajati ya man huwa alladhi yujiru wa la yujaru alaihi ya azizu ya hakimu ya qahhar ya azizu ya hakimu ya qahhar ya azizu ya hakimu ya qahhar ya sami addu'a Allah muna roƙonka saboda sunayenka masu kyawo wa'anda mun ka sani da wa'anda ba mu sani ba. Allah da ƙarfin da ka ɗaukaki sama da shi, da ƙarfin da ka shimfiɗa ƙasa ta shimfiɗo, da ƙarfin da ka huduwa duwatsu sun hakafe cikin ƙasa Allah sababbi ya soyayyar da a tsakaninka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah waɗannan 'yan luwaɗi da na cika mana garuruwa in suna da nahin shirya Allah ka shirya da su in suna waɗanda adda nahin shirya daga cikinsu Allah ka shiryar da su su gano liwaɗi ba abin ƙware ba ne su tuba waɗanda ba su da nahin shirya waɗanda cikin ƙudurarka Allah ka ƙaddaro su ba masu shirya ba ne muna roƙon Allah ka halakar muna da su mu huta da su Allah duk wanda bai da nufin tuba daga wannan alfashin Allah ka halakar da shi Allah duk wani mai luwaɗi wanda bai da nufin tuba Allah ka halakar da shi Allah ka saukan musu da musibbu Allah ka saukan musu da bala'o'i Allah ka saukan musu da fitintinu Allah ka gewaye su da musibbu in masu mulki na Allah ka tarwatsa mulkin su. in masu kuɗi ne Allah ka talauta su in masu ilimi ne Allah ka dambala iliminsu muna roƙon Allah duk abin da an gare su Allah ka amsai Allah ka kunyata su Allah ka wulakanta su Allah ka kaskanta su Allah ka ɗebe musu albarka malaman da annan suna kariya yan luwaɗi muna roƙon Allah ka ɗebe mu waɗannan malamai albarka Allah ka kaskanta waɗannan malamai Allah ka kunyata waɗannan malamai Allah ka wulakanta su Allah ka yi musu takkubajal da ilimin nan ka jefa su cikin wutar jahannama Allah ka sa su yi mugun ƙarshe Allah ka sa ka da ƙarshen su ya yi kyau Allah ka ƙasƙanta su su kufsufi su fi su 'yan luwaɗin da su haka kariya ƙasƙanta cikin mutane Allah ka wulakanta wa'annan malaman waɗanda aka haɗa kai da su da masu ba da goyon baya da masu ba da taimakon kuɗi da 'yan tayi kyawu Allah dukka haɗa su gaba ɗaya ka sauka musu da bala'i Allah kakka basu su kai labari Allah wada kawwa mutanen giwa Allah ga wasu azzalumai sun taso Allah ka yi musu haka nan Allah ka taɗe su su faɗi Allah ka taɗe su su faɗi Allah ka taɗe su su faɗi duk abin da ɗan luwaɗi ka kori da shi Allah ka raba shi da shi Allah ka gwada mana kunyatar su Allah ka gwada mana kunyatar su Allah ka gwada mana kaskancin su Allah ka gwada mana kaskancin su Allah ka taɓar da al'amarinsu. duk inda sun ka tafi Allah ka sa su iska ma bala'i can in za su dawo Allah ka haɗa su da musiba Allah ka hana musu zaman lafiya Allah ka hana musu kwanciyar hankali Allah ka hana musu da daɗin rai Allah ka haɗa su da ƙasƙanci da wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin